ita wannan da muka dinga yi qad jalabat ila sufufida ta mana amfani ta kawo mana jama'a wannan yanzu inda suka bi kiran hurriya inda suka bi kiran musawatu wanda suka bi kiran ikha'u ba su san inda za a je ba ya janyo musu alheri mai yawa hatta suka cafki kalmomin suka canza musu fassara suka ci gaba da yaɗa shi ai matsiyata wannan maganan mugun ne ina ne yanzu ajiwi batul as'ila maganganun da ina gero in baka manta ba da aka fara ba da amsa aka fara ce shi ga tambayi bai ji amsan ko ba ko na ce masa amsa na gaba kuma sannan wannan amsan kusan wani abu ne da ake ce masa bari a karanta maka ka bawa kanka amsa an ka duba sai ka ba wa kanka amsa yace to ajibatul as'ila allati wajjaha al mubashshiruna wanda mission suka turo da su min min tanzimil aba'il bibi daga ainihin kungiyar fada fadodi na duniya tambayoyin da suka watsa su wa musulmai ko duniya Ba'dal ladhi sabaka bayang abun da igabata fil muqaddamati al'amma. Kasu anyi simpilan na jing kusan ya shafi nawa. Kun hutu maka tafu. Ta. Da yawa fa. Eh, amma da inda aka taso sun tambayi tambayin daga shafi ɗari ashirin da hudu gashi a nan arba'in da tara in an ɗebe nawa eh? ashirin da biyar ko to kaga shafi ashirin da biyar kuma rubutu ne cikakke ai kafin da yawa to amma yanzu sai yanzu aka zo za a bada amsa da shi da ma kenan ko tun da hamsin ne to kaga sai yanzu aka zo amsa ka ce to kusan a wannan takaddun an ba da amsa wa duniya gaba ɗaya abin da ake bukata an ɗauko abun an tono harkan matsalar ɗin ya ce ba da lari sabaka fil muqaddimati al'amma ujibu bi ihtisari zan amsa tambayoyin a takaice وإيجازي على الأسئلة التي وجهها جماعة المبشرين وأن سكا تورودسو كريستوسي الدنيا سكا تورودسو من تنظيم الآباء البيدي دقا كونجير فادودي توراوا نعم أتكايشي بإيجازي to wannan za ka duba ka idan misali ma kun ce su kuna ganin ba ruwanku da kiristoci to su kiristoci da ruwansu da ku suna neman karya ku suna neman halaka ku suna neman yi muku karya suna neman abubuwan daɗa bayyana suke tun da wannan an rubuta shi da daɗewa amma yanzu ake ganin duk wanda idi karatun littafin nan da bi shi da kyau dole zai ce eh lalle fa akwai matsala Allah ji kan umaru ce ji mallan jiyo lokaci ba na san karanta littafin nan saboda inda karanta littafin nan ba kan da sai gaban da mafuta ba mu da mafuta sun riga sun gama da mu ala anna anna man an man amma ana fil muqaddamatil amma wanda i nazari ya kula da kyau a muqaddimomin da suka gabata kana munsifan fahiman kuma mai adalci ne mai fahimta lam yajid shubuhatan babu wata shubuha da zai samu ta taju da take nema ila ma yuziluha aw ya dafa'uha ya riga an bashi amsa a ciki idil as'ilatu saboda tambayoyin nan nasu kaf taduru haula taslimi ba da kai bima bada il hurriya wal musawatu kawai abin da suke nema kenan cimma samu yancin abin ainihin yadda da hurriya yadda da wannan musawatu ala annahuma min al-mabadi al-kulliyya al-amma وقد سبق بيان ما في هذين المبدأين bayanin abin da ke cikin wayannan ƙa'idoji guda biyu ya gabata min batilin ba mu galata ce wa ma'alumu fi usulil fikiri sananne ne a tushen tunani almuttafaqi alaiha ladai zawil uquli jami'an anna ma buniya ala fasidi duk abin da aka dora shi akan batacce fa huwa fasidu to duni fandisho da ko magana aka dora ta akan ƙarya to ai magana ƙarya ce wama bana ala batilin fa huwa batilu wama buniya ala ghairi asasin fa huwa min harun shi ne walastu fi ajribati bi hajatin an so shi na bani da bukatan ila an akifa mawqifal al mudafi wato zai ba da amsa ba zai ba da amsa yana matsayin mai kare kai ba a a mai kare musulunci tun da shi musulmi ne anil islami wa ahkamihi ba fal islamu haqqu musulunci gaskiya ne wa huwa min indillahi rabbil alamin to ta ina zaka kare shi walakinnani aqifu mawqifan nasihi a wannan amsan zan tsaya ne a matsayin mai nasiha الذي يعرض الحق ميغبات الدغسكيا ويبينه لأولي الألباب ولأولي الأفكار المنصفة فمن شأن الحق دغسكي الأبي أن أنه إذا جاء بنوره الساطع ذهق الباطل قال يا بسيواتك إن الباطل كان ذهوقا يا إسحاق